Các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Kina cikin gashi? Bibi! Kai Bibi! Allah ku ya ku kama ku kama ku kama da Allah Allah kama maka

kiran karen na mulki menene ma ya faru na wannan hatsarin jirgin ruwa ok to farko dai suna na ibrahim mohammed mo na eh secretary na kwakwati na to abin ya faru ne a one of the villages within our zone you know precisely a village called Bagbo. Now, mutanen nan sun tashi ne daga wani kauye kan tsallake ruwa ana kiran garin nan munki sun tashi ne za su zo za su tsallake ruwan su zo maulidi a bashigo and the, the people yesterday that the uh, upon post convened they are about uh, fifty. su kamar nawa kace they are about three fifty. su 350 a cikin jirgin ruwan E, da yara kananan yara da manya da mata da maza to iya da jirgin ba karamin jirgi bane babban jirgi ne yanzu jirgin ya kife ne saboda overload ko dai wani abu ne faru jirgin kwale-kwale ne ko mai injin ne ya yi kife ne saboda overload kwale-kwale ne ko mai injin eh? wanda ake yuzin sanda ne ko kuma wanda ake ta ah, na injin na katako babba na katako yana ɗauka bawa injin da yake tafiya da shi guda biyu akwai ma wanda yake da bawa injin guda uku amma gaskiya mutane sun yawa sun yi overload ne sosai to yanzu mutum ɗari uku da hamsin ne ke cikin jirgin dukkan su ne suka shige ruwan ko dai an ceto wasu ko dai mutum nawa ne suka eh. mutu yanzu da aka tattara yanzu dai kamar yadda nake magana da kai mutane ma yanzu ma suna kan kan ruwa yanzu suna suna abin ga dubawa suna zagayawa su gan ko za su ga wasu ko kuma dai gawar su haka amma currently suna da about 30 cup already da aka ciro daga ruwa wato gawawaki sama da talatin yanzu aka ciro eh, yanzu aka ciro kuma fulani ne da su hausa ok mu yanzu ba wanda ba wanda an fito da shi a da rai sun jiya babu yaushe abin ne faru da rana ne ko da daddare it was around uh, mangri zuwa shai shai eh, prayers nan wato ajiya talata kenan eh eh to amma iya wani hali kuke ciki a wannan yanki yi min bayyana min irin yanayi na da kuke ciki sakamakon faruwar wannan abin ya yanayin ku a yanzu gaskiya duk da dai faruwan ga yana faruwa ba wanda ba wanda har da ma waɗanda su suke nan ne kamar da mu duka sun nuna cewa ba wanda ya ci babban irin hatsari kamar irin na wanga a iya cewa kuna cikin tashin hankali kenan babban tashin hankali babban tashin hankali saboda in fact ba mu taɓa witnessing irin faruwa irin wanga ba ana dai ana dai faruwa kana ana samu kamar mutum guda ɗari mutum guda ɗari ko ya je ya makale gurin ice ya fashe ko ruwa ya shiga ko ya amma wanga wallahi muna babban cikin tashi hankali ba karami ba. To ba a ba ku irin rigan kariya ne wato life jacket da gwamnati ke raba a yankin ku wanda duk wanda zai shiga jirgi ya sa? To ko wanda ma ya faru a can har an haifa da sun zo da suka zo har ma aka ba su dokokin da za su dinga aka ajiye aka ajiye gurin da za a dinga ajiye life jacket ma'ana duk wanda zai shiga kan cikin cikin ruwan zai sa life jacket in ya sa life jacket domin su yi tafiyan nan to gwamnati ya yi providing life jacket na even though it's not enough duk da bai da yawa mutanen mu su ma ba su abin doka gaskiya tsakaninmu da Allah ba su bin doka su sa lafiya ta ma wasu sai da danka su za su danka ma abun banza ne to inda kama akwai wayan da suka sa lafiya ta ɗin ai from last to be safe ko da jiya ɗin nan amma ba ko ɗaya yadda ya sa lafiya ta ɗin su babu to Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya bare jirgi na tahiya jirgi na tahiya haka kawai sai na ji ƙaran jirgi ko na daga kaina sai na ga jirgi ya bare mun ga bala'in da ban taɓa gani a rayuwana ba tun da nake ko na daga kaina na ga jirgi zai ɓare na yi ƙoƙarin cewa mu cire hijabi mu cire kaya mu haɗa ruwa kada mu yi ƙasa da hijabi ya kakkashe mu sai kawai na cire hijabi na tube kaya na koma daga ni sai wando sai na faɗa ruwa na ga yan uwana ga su za su mutu na kama ɗaukan kuloli da zarka ina jewa musu don su tsira da rayuwarsu zan wuce sai abokaina na kira zan bari su mutu ne na ƙara na dawo na ga yara na duka na ce su rika ni suka ni na ce to sai na ci gaba da iyo da kula, kulan da ke hannuna sai ya kuce min wani ana ce mishi hassan yana ganin kula kuce min ya kara jefa min wani na kara rikewa na ci gaba da tahiya yan kawana na cewa zan bari ta mutu kuma na dawo na sa kawa na shura mata zarka ta rike ina tahiya suna kuwa maryan kaki bari mu mutu maryam kirawo ki cece mu ban sai da zan yi da rayuwa na ba dan ga wasu na goya ga bayana kawai sai na ci gaba da tahiya ina iyo muna neman agaji da lokacin da muke neman agaji ba wanda ya san muna cikin ruwa sai da baya mun ga bala'i mun ga masiyu a cikin wara da ɗiyan yannai na da ɗiyan kannai na ina kallo kawai ga su suna mutuwa sai sun yi zori sun kira ni in waiwaye su ko da dan ƙara waigawa sun yi ƙasa waɗanda Allah ya tsirar da mu su ne muka hita amma mun yi rashi wara sai dai kawai Allah ya ji kansu mun yi rashi mun yi rashin da bamu taba ganin bala'i irin wannan bala'in ba ni Maryam Sani Wara mun gode ma Allah kuma mun gode ma mutanen sarkawa da mutanen gari suka kokarin kai muna agaji da ɗaukaka waɗanda ke cikin ruwa samar da su daga tudu. Imanin mata muna da yawa daga wara duk mu yan wada ne yan wada duk mun yi rashi inda mun ka shigo jirgi daga tsallaken ruwa zuwa wara daga lokon mina muka shigo jirgi zuwa wara mata suka tsira to matan da suka tsira gaskiya ba mu wuce mu ashirin haka mata da maza da muka tsira amma waɗanda ke ruwa ai suna da yawa daga lokacin da Allah kawo mu mai gida ciya mai ya kokari da kai kula da mutane zuwa asibiti ɗari kuma an yi ƙoƙari mutane masu kai mana agaji masu zuwa ɗaukan gawawwaki don har yanzu ba su huta ba bayan mutane cikin akwai kaya ba kaya yadda aka cewa akwai kaya akwai solo akwai mashin ba solo ba mashin kawai kaddara ɗaya ne Allah ya kawo mana da ko da abin ya same mu karhe bakwai muka nuta har karye tara muna cikin ruwa muna iyo na safe da karye bakwai na safe muka faɗa mun kai karye tara muna iyo saman ruwa Ubangiji ya taimaki mai girma gona da zuwa da kula da mu da wani al'amari da ya same mu. Babanmu, kakanmu, mai ga ubangiji allah kara maka lafiya abin da yake faruwa gare mu mun taso da karfe bakwai a garin lokon mina muna a cikin jirgi an yi lodi mu mun fito a hanya mun kawo mun yi rabi ba mu wara ba mu yadda muka fito muna cikin tafiya ni dai ina bacci a kan saman rufan direba sai kawai na ji jirgi ya kare tashin da zan yi sai na ji yara ko'ina suna kuka a bayana su rike ni cewa wa Yoba ba alka za mu mutu legas su ya rike min riga bai saki ba sai na jawo masa siyarka na bashi shi kuma ɗaya na bashi sharun ya rike mutum uku suka zo suka sake suka rike ni na ce musu ba zan iya taya da kowa na ba su marin kula suka ce ba za su iya rika ba suka ci waya na suke sun su yake na dan jayi baya sannan ko wani muso da zo shi ma a guri na cewa don Allah ya taimake shi na ba shi jarka ya rike ya ce wallahi ba zai iya ba in na ba shi ya zo ya rike ni waya in kauce masa aka wani gani muna nan da ita da wannan boye Allah mu bi muka saura a saman ruwa mujenin da ita mujenin da ita mujenin da ita mujenin da ita haka ne har Allahu Allah ya sa wai mutanen mutanen tsallaken kwara-kwara sun kawo mana ceto sun kawo mana ceto ni na saki jarkan da nake sama na shiga cikin jirgi muna dukan mutane tare da su har akwai wani yaro ungo na ce shi umaru jikan malam dodo shi ko da ma na riko hannunsa gaba ɗaya ma riga ta Allah ne bai kaddara cewa zai mutu ba na sa shi a cikin jirgi ko ka taba samun karka cikin ruwan ga yanayin yanzu ina da wannan abun azami ina da guda hudu kenan yanzu a cikin jirgi eh. mata na ta rasu da ciki wata uku da ɗa a cikin ruwa ɗaru da suka wuce ina ganin za mu samu shekara ashirin yanzu kana ganin to me ke haifar da irin abubuwan ga matsalolin abubuwan da ke faruwa ubangiji ke kawo mana haɗari a lokutan da duk muka tashi muna tare da masu ƙararrun kwana kamar abin na wadda muke sa na rigar ruwa ba insha Allah ko masu daga cikin makon da ba su da shi to dai kai kan masani ne kana ga masanin jirgi ne kana ga kamar jirgin ya kai tsoko mutum nawa gaba daya misali yadda muke cikin jirgin nan to Allah shine masanin abin da muka doko daga cikin jirgin ne a ah, ba mai rubuta suna ne nan ma ba a rubuta suna ne kamar dai muka shiga jirgi suke ni in muka daga can kayan mu doko yan kamisho su rubuta sunan mu a ba kowa su cewa zai zo cikin jirgi sai dai nan kawai sai zuwa kamar kudin jirgi mu dawo naira 500 zuwa biyar misali bai wani biyu za mu yawa da rabi ba kuma kamar yadda ya bayyana cewa ta zuwa ana taimaka cewa jirgin ya taso bayanai nuna cewa jirgin ya taso ne daga lokun mina a jihar neja zuwa garin wara na jihar kebbi dauki da mutane sama ga 160 amma sai ya rabe gida biyu ya kuma nutse tare da dukkan mutanen da ke tafiya a cikinsa dab da garin na wara Shaidu dai sun ce ko baya ga ɗauko ninkin adadin mutanen da ya kamata ya ɗauka ga ƙa'ida, an kuma saka masa buhunan yashi da ake haƙuwa daga wata mahaƙar zinare. Shugaban ƙaramar hukumar 'Yan Yangaski ta jihar Kebbi, Honorable Abdullahi Buhari Wara, wanda yanzu haka yake a inda lamarin ya faru don sa ido akan aikin ceton, ya ce yanayin akwai ban tausayi. To a hakikanin gaskiya yanzu nan muna babban bakin a mashayan da ke cikin garin wara wanda yake akwai mutane wasu na kuka idan suka fito daga cikin ruwan kuma wannan al'amari ya faru ne da karfe tara na safiyar yau zuwa karfe goma. Akwai mutum sama ga ɗari da cikin jirgin. da wanda shi ya fito daga cikin jirgin ya ce babu ceto kuma akwai adadin ƙananan yara waɗanda yake Allah yana da sun musu cikin ruwan babu wani wanda zai iya ceton su da kuma shi ma bayani ya zo mana wani mutumin zamfara ne ya ce akwai iyan gida guda mutum takwas ne shi ɗaya ne ya fita su ma ya ce duka sun musu saboda haka akwai mutane da yawa amma ba za a iya tantance adadin mutane da suka rasa rayukansu ba a kawo yanzu akwai mutum ashirin da biyu wanda ya kawo su asibitin wara su wanda aka shafo aka ceto su daga wasu bangare na sassan wasu ƙauyuka da ke kewaye da ruwan suna da rayuwar Gawa wasi ba nawa aka dauko karamar yarinya sai aka kawo wadda aka kawo gawan asali kamar mutum nawa ne ya kamata a ce wannan jirgi ya dauka eh to sani tun da mu misali a haro muke da ta wuce mutum 80 ko mutum 65 ba amma ya dauko 160 Eh, gaskiya wannan wani zai iya cewa laifinku ne ku hukumomi da ba ku sa ido ku tabbatar da cewa jirgi bai ɗauki a mutanen da suka wuce kima ba kuma ba a hasa doka cewa duk wanda bai da rigar da ke hana mutum nutsa daga ruwa ba zai shiga cikin ruwa ba. A malam Haruna abin da nake son kai la'akari shi shi ne wannan jirgin ba jirgi ne wanda ke sashen Kebbi ba. Jirgi ne wanda aka ɗauko shatan shi daga Neja zai zo Kebbi. idan ka duba mu a tsarin mu an yi kokari a yi sensitizing din mutane saboda wannan al'amari ya sa aukuwa a yankin wara saboda haka mutanenmu mu akwai life jacket da suke tafiya da shi kuma ko da yaushe aka yi kokari su wayanda ke sha'anin wannan ruwa kamar sarkin ruwa da makamantansu aka yi ma mutanen mu fada na yin overloading kuma ina da tabbaci mafi yawancin mutanen mu wannan abin ya shiga kunnuwansu yanzu da yake tana bakin ruwan ya za ka bayyana mana yadda yanayin yake dangane da aikin kokarin ceto mutanen nan to akwai jirgin sama ga bakwai yanzu maganar da nake yi ciki akwai shi sarkin ruwan da wasu matasa waɗanda suna ganin sun sabo da ruwan sun wuce ciki kuma mun ba da mai mun ba da life jacket steel waɗanda suka haura cikin ruwan domin su je su tabbatar da cewa waɗanda ke da sauran rayuwa sun ceto su Ganawa dai sun ce daga cikin fasinjojin jirgin akwai waɗanda suka sa rigar kariya daga nutsewa amma kuma sai suka cire suka ba wasu saboda a cewarsu akwai zafi. Haɗari dai irin wannan ba bakon abu ne a wannan yankin na jihar Kebbi, kuma yawanci akan danganta shi ga ɗaukar mutane fiye da kima da kuma yadda jiragen ruwa ke cin karo da kututturen itatuwan da ke tsirowa a cikin kogin. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وأنزل عليه حكمة والفصل الخطاب وأن من أقوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci muna yi wa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallama irin ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a wani takaitaccen sako ne zuwa ga yan uwa tijjanawa ahalullahi ahalul faidati ibrahimiyya da farko dai muna jinjinawa khalifatul am الشيخ آه Mahi. shehu mahi ibn maulana kutubu zaman ashek ibrahim inyas a bisa labari da ya samu na bacewar wasu yan uwanmu a tijjanawa wanda suke da niyyar zo za su tafi a madinatul kaulaha maulidi manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suka gamu da imtihan suka je suka shiga hannun 'yan ta'adda to amma alhamdulillah rabbil alamina an samu labarin wayannan 'yan uwa namu fil amni wa siha cikin aminci da kuma da wadata farko dai an samu labarin wannan bayan allah tun farko da aka kama su a sun shiga hannun 'yan ta'adda to tun farko ma su wayannan 'yan ta'addan sai suka raba tsakanin maza da matan matan ba su tafi da su ba sai aka kama aka mai da mata yau zuwa nigeria su kuma mazan aka rike su to daga baya kuma sai su ma ɗin aka samu cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala A aka kubutar da su a yanzu ne maganar da muke yi sun shiga kaunaha kuma ga bayanansu da bakinsu saboda 'yan uwa su samu nutsuwa a bisa halin da 'yan uwanmu suke ciki assalamu eh, aleykum nastomri no suhle yo barka mi hofnima mi yalanima hayru machallah e eh, hande min heeɓi habaru woodi ɓe joni ɓe wi ɓe nangaɓe ɓe nangina ɗo ɓe heeɓi habaru maɓɓe e ɓe heeɓi habaru maɓɓe ɓe jofama amma mi tammi ɓe sallinama gal sénégal man ni amma ɓe joni ɓe wi ɓe yofama ɓe convoi man fo e banni on martina hajja en man kadi to woodi ko jami jami man bo on wi bo mi hawra ɗum mi non rokka lambaɓe herwindawon seede man Alors, nous sommes venus sur le Sénégal, derrière le Sénégal, comme eh, Pikon Djebenangi, Robé, qu'on voit notamment pas de l'île Sénégal. Inch'Allah, le jour qui va vous tenir maintenant, Agenda. To yawwa a ah, shi wannan dan ya yi magana da fulatanci <laughs> kun san da inda ya yi da barbarci to duk mutanen duniya za su fahimce shi amma sai ya je da fulatanci to kaga kuma fulatanci ba kowa yake jin sa ba yawa mutane sun fahimci zance to saboda haka yan uwa a takaice dai yan uwanmu suna cikin koshin lafiya kuma yana cewa a gaya hajiya sun shiga kaunaha dukkaninsu wannan motar da suka taso su sun shiga kaunaha in akwai wani abu da za su aiko musu ma'ana su wannan suna bai suna aikawa yan uwansu ne a cewa so shiga cikin garin kaunaha cikin aminci da wadata saboda haka uwa sannan kuma kila ko ya zama abin da bambanci in akwai wasu 'yan uwansu wanda ba su ji labari ba kuma wayannan mutanen da suka tafi sai a rubuta adadin sunayensu da adadinsu da sunayensu in kuma akwai waɗanda su ma sun shiga cikin irin wannan imtihani din ba su karasa ba to su fito su yi bayani ko su aiko mana da sako insha Allah za mu aikawa halifa sako ya ishe shi eh, sannan kuma a ɗauki matakai don a yanzu ma irin matakai da aka ɗauka in an gaya muku yawa a hakika a a halifa mahi to abin jinjina ne abin godiya ne kuma in za ku gaskata ni a hakika hausa suna cewa sarki goma zamani goma so idan kun dubi a dukkan su ya'yan maulana a ce ibrahim inyas kowanne hakika a zamaninsa a halifancinsa kowa da irin abubuwan da ya yi amma in mun dubi shi sai dimahi to kusan za a ce a halifancinsa ya bambanta da sauran halifofin saboda irin ci gaba da ya kawo da sayuwa da ya yi a duniya eh, da kuma irin a ci gaba da ya kawo a harkar maulidi kawai dai ya ishi mutum ya ga a ko inda ya gina yau inda ake maulidi guri ne mai daɗi da AC da komai kowa zai shiga a zauna cikin nutsuwa jin daɗi to kaga irin wani duka shine abin da Shehu Ibrahim ke cewa wa ubrizu min jidil jalili misala to hakika idan muka dubi wannan to hakika za mu ga cewa lallai Hanifa Mahi abin jinjina ne abin godiya ne hmm, da kuma yanayin yanda eh, ya kawo cigaba ku duba dai a yanayin da aka bashi har shugabanci na yau shi ne shugaban rabida ta Afirka gaba ɗaya sannan ku dubi irin wannan ci gaba da ya kawo na tasirifin tasrifin zaman da ake na maulidi da sauransu da aka gaya masa wannan magana an yi magana da hukumomin Nijar da sauransu suna ta abin nan eh, wannan shi ne shugabanci shan birane cewa a roma bidal ma a bari da nusrati dinihi wa ubrizu lil jirin jadidi misala da wannan shi ne a sami ci gaba a samu kula da 'yan uwa mutane a al'umma su san cewa kuna da shugaba wanda idan wani abu ya taso muku zai tashi sanin ɗaka to wannan shine shugabanci da ake bukata kuma yan uwantaka na tijjanawa to in zaka kwatanta shi to yau sai dai ka kwatanta shi da irin bayan Allah na da awwalu na sabiquna da suka suka wuce saboda ne Allah yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun aslihu baina ahwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun a hadisi da zala yana cewa kwatankwacin mumini na mumini kan jasad wahid kamar jiki guda ɗaya ne idan hancinka ya samu mura sai gani jikinka duk ya ɗau zazzabi idan idonka yana ciwo sai ka gani jiki duk sun ɗau zazzabi wai ne suna taya ɗan uwansu ido ko hanci ko kunne eh to haka manzo Allah ya kwatanta tsakanin mumini da mumini a wani hadisi yace kal jasadi wahid eh kal jasadi wahid a wani hadisi ya ce kal bunyan eh kamar gini ne ya shukku ba'dhum ba'dan suna karfafa sashin su da sashin su to kaga hakika wannan bawan Allah ya kai a jinjina masa kuma ya kai a yaba kuma Allah ya sawata rayuwarsa Allah ya saka masa da alkhairi tunda wannan labari ya fito cewa gashi ana nema a yan uwanmu sun bata gashi an tashi tsayin daka to gashi nan cikin satin Allah ya bayyana so wanda duk wanda suka tsaya a cikin wannan al'amari eh, aka ga haka to hakika muna jinjina musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu dukkanin bukatunsu kuma Allah ya karfafe su a farko dai bayani ya fito a bakin a Sheikh Ibrahim eh, a Sheikh Alhaji ya Ibrahim Ibn Maulana Sheikh Mahir Usman Bauchi aka ji daga bakinsa sannan kuma a gashi yau mun samu labari a daga sos gashi dai kun ji dai yadda maganan yake kuma hakika har yanzu idan akwai waɗanda ba su ji duniyar yan uwansu ba watakila kaga ya zama ko wayan nan da muke aka samu ne ya zama ya bambanta to in akwai su fito su faɗa akwai yan uwansu da ba a ji labarin su ba amma in dai wannan wanda ah, ah, sai di alhaji ibrahim ya sanar to hakika an samu labarin su tun farko mata yamma ba a kama su ba amma su da su samu isa ba sai aka mai da su nigeria su kuma wayan can sun isa zuwa kaunaha yanzu suna cikin kaunaha so amma in akwai wasu wanda ba wannan ba ne kuma labari ya bambanta da su fito su faɗa kuma wayan nan ma da aka a suka isa da Allah ana so a ba da list nasu da sunayensu sai mu sake sanarwa saboda su mutane su Senegal su ji in akwai abin da wanda ko ba a same shi ba saboda haka muna godiya ga dukkanin wanda suka taimaka musamman kuma hukumomin mutane a hukumomin nijar. muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a nan zan dakata Allah ya kara wa Halifa Maulana Sheikh Mahi Ibn Maulana Sheikh Ibrahim Inyas Allah ya karfafe shi Allah kuma ya saka masa da alkhairi a bisa sayin daka da yayi ya cuto almajiran babansa hakika wannan ya kai shugaba wannan ya kai halifancinsa abin jinjinawa shi yasa na bada misalai wajen biyu ko uku sa hakika ya bambanta da sauran halifanci ya kawo sare-sare da yawa na ya ga ya hada kan al'ummar musulmai hmm, na ya ga ci gaba ta faira shi yasa na ce ya ishe mu mu dubi kawai ginin da ya yi inda ake maulidi da ba haka bane saboda mu ma mun je lokacin da bude masallaci amma ba wani hall haka amma ga shi cikin hall ne yanzu babban mai kyau da AC da komai ya shiga ci a yi maulidi da rumfa ake yi kato a cikin sa muka shiga muka yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga shi yau ba magana rumfa bane gini ne aka yi mai kyau na zamani hall babba wanda za a shiga zauna cikin nutsuwa a yi maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran tarurruka na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih da ughliq al khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi